lamuran aikin gwamnati sun tsaya cak a jihar zamfara sakamakon yajin aiki na sai baba ta gani da haɗakar ƙungiyoyin ƙwadagon jihar suka shiga Ƙungiyar ƙwaragon ta soma yajin aikin ne da safiyar yau bayan kammala wani taron ta a daren jiya inda ta umarci dukkan ma'aikatan gwamnati da kada su fito aiki haka kuma ta buƙaci rurrufe dukkan kasuwanni da tashoshin mota da sauran wuraren kasuwanci. Bashir Muhammad Mafara shi ne shugaban ƙungiyar ƙwaragon jihar ta Zamfara ya kuma bayyana dalilansu na shiga yajin aikin. To akwai matsala ta rashin biyan albashi na dubu goma sha takwas wanda doka ce ta kasa cewa kada ma'aikacin da ya kasa ansa dubu goma sha takwas Najeriya. To amma nan zamfara akwai ma'aikata da muke da su a waɗanda har yanzu ba dubu goma sha takwas ba ko dubu goma ba su kai ba. Sannan akwai matsala ta rashin biyan ƙarin girma da ake ma ma'aikata tsawon shekaru sannan akwai matsala ta masu jiran kuɗin sallama na aiki wanda ka yi aiki shekara talatin da biyar ko kuma Allah ya anshi rayuwarka amma dan abin da ya kamata a ce ka yi amfani da shi bayan ka ba aikin nan ko kuma ya zan in baka duniya an ba iyalinka to tsawon shekaru har yanzu ya laƙe ba mu samu ba a kuma duk yunkurin da muka yi ta yi da kokarin da muka yi ta yi cewa a samu ba a samu ba to waɗannan da wasu ɗimbin matsaloli a waɗanda mun hawa ga takardamu guda bakwai a mun ba da kwana ashirin da ɗai a jiya kwana ashirin da ɗai nan sun haƙari kuma gwamnati ba ta yi wani abu ba akan waɗanga matsalolin. baka ganin wani zai iya tunanin cewa ku nuna son kai idan ka yi la'akari da cewa dukkan buƙatun naku ne kuma ma'aikata kai tsaye alhali kuma ku 'yan kalilan ne idan aka yi la'akari da sauran ɗimbin jama'a kusan miliyan hudu waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba a jihar. Na daidai ina son ka sani cewa su ma ma'aikatan gwamnati da su da iyalansu da 'yan uwansu da sun ka dogara gare su su ma 'yan jihar Zamfara ne. Sa'an nan ko ba komi a su ma'aikatan nan da ake cewa kila tsiraru ne a ce kila dubu ɗari ne ko dubu ɗari da wani abu misali har su har masu jiran gratuity to ai su ma mutum miliyan hudu din na zamfara suka yi ma'aiki. aiki malaman makaranta na firamare da sakandare da tashiyari institution da akwai a san kai suka kai aiki. ba ku ganin yaji aikin naku na iya ƙara gurgunta al'amura a jihar ta zamfara. to me ya rage duk inda an ka ce shi mutum wanda yake aiki irin wannan ko na asibiti ne ko na makaranta ne ko na menene ba a biya ne haƙƙi ne tabbas sai ka ga na ƙasu ga abin da zai yi. To sai dai na yi ta kokarin jin ta bakin bangaren gwamnati akan lamarin to amma hakan bai samu ba domin ko na yi ta kiran shugaban ma'aikatan jihar ta tarho har ma da aiki masa sako amma ba amsa. Rahotanni sun nuna cewa duk da yake an buɗe kasuwanni a Gusau babban birnin jihar to amma ofisoshi kan wayam suke a rurrufe yayin da jami'an kungiyar ta kwadago suke bin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin tabbatar da ma'aikata sun bi umarnin shiga yajin aikin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya.